makiyaya da manoman Nijar albishirinku. Shin ko kun san menene dolik? Itaciya ce mai tattare da ban mamaki ga dabbobinku. ku. Dolik na fitowa har inda ƙasar noma ba ta da arziki, hamada ko rashin ruwa ba sa yi mata komai. Tana fitowa da sauri kuma tana arzinta ƙasar noma. Nomanta baya da wuya, ita kaɗai ko tsakanin hatsi ko dawa. bayan wata biyu kuna iya so mu cire ta domin baiwa dabbobin ku dolik ciyawa ce mai kyau ga dabbobin ku danya ko busassa shanu awakai raguna na son ta sosai haka zalika tana ƙara arzikin ƙasar noma kuma tana kashe ciyawar da bata da kyau takin zamani kaɗan tare da fidda ciyawa maras kyau a koda yaushe to dolik na fitowa sosai sakamako dabbobi kosashi ƙasar noma mai kyau kuma tattare da riba dolik ciyawar noma mai kyau tare da idan mu yi noman gida mai kyau haka zalika mu bayar da cimaka mai kyau ga dabbobinmu domin duk wani ƙarin bayani kuna iya kera lamba 777 inda za a cire muku dala uku ne kacal.